rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 18 19 ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijira wanda kuma shine yammaci na ashirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyu miladiya don ci gaba da karatun littafin mai albarka umar umdatul hakam wannan kuma shine darasi na ashirin da biyar za mu tashi babu salatul idaini babu salatul idaini babin da yake magana dangane da sallar idi guda biyu wato idin karamar sallah da kuma idin babbar sallah an ambaci idi da suna idi li'annahu ya'udu waya yatakarrar saboda abu ne da yake maimaituwa a kowace shekara an gane ku? idi kuma a cikin musulunci guda biyu ne karamar sallah da babbar sallah sai kuma idi na mako mako shine juma'a الحديث الثامن والثلاثون Hadisi na ɗari da talatin da takwas. An Abdullahi بن Umar, رضي الله anhuma, قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة وانا حديثي أنك بوشد عبد الله بن عمر الله شكال يدعى قريش yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi da Abubakar da Umar dukkaninsu suna sallatar idin nan guda biyu qablal khutbah kafin khutbah wato sai an fara yin sallar sannan daga baya sai a yi khutba kishiyar yadda al'amari yake a juma'a a juma'a sai an fara yin khutba sannan a zo a yi sallah an gane ku wato abinda wannan ke nunawa abinda ya dace da sunna shine a fara yin wato ainihin sallah din ta ranar idi sannan daga baya a zo a yi kutuba akwai waɗansu daga cikin khulafa bani umayya waɗanda suka yi ƙoƙarin canja haka suka ce mutane ba sa tsaya sauraron kutuba abin da ya dace mi bari mu fara yin kutuba sannan daga baya sai mu yi sallah a idi din kuma wannan ya saba sunna an gane ku al hadithu tasi wa salasuna ba'd al mi'a hadisi na 139 an al bara ibn azib radiyallahu anhuma qala khatabana an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yawm al adha بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي أحب إلي من شاتين أفتجزي أني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك wannan hadisi an karɓo shi daga bara ibn azib Allah shi kare da gare shi yace khatabana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawmal adha ba'da salati manzon Allah ya yi mana hudu ba a ranar idin babban sallah bayan ya riga ya yi sallah wato dai wannan hadisi ta wannan gaba ya dace da hadisin da ya gabace shi kan cewa sallah ce ake fara yi a idi sannan kuma daga baya a zo a yi khutba fa qala bayan manzon Allah ya kammala sai ya ce man salla salatana dukkan wanda ya salla irin tamu wa nasaka nusukana yayyanka irin namu faqad asaba nusuk to ya dace da yanka na ibada wa man nasaka qabla salati wanda ko yayi yanka tun kafin a tafi idi fala nusuka lahu to baya da yanka ina fata an fahimta wato a ranar idi mutum ba zai yanka ragonsa ba sai bayan ya tabbatar an dawo daga idi to idan an dawo daga idin ma waɗansu suka ce sai liman ya yanka nashi to wanda suka ce sai liman ya yanka nashi ijtihadi ne suka yi to idan liman bai da shi fa sai yaya ta <laughs> ba shi duk ba da shi kaga ba yadda za a kenan da haka dai abin da yake a doron hadisi idan an gama sallah sai a yi mai man salla salatana wa nasaka nusukana ko da liman ya yanka ko bai yanka ba ko da ka riga liman yanka ba ka da laifi matukar an gama sallah sannan ka yanka kun gane ko faqad asaba nusuk hakika ya dace da yanka na ibada wa man nasaka qabla salati fala nusuka lahu wanda ko ya yanka dabbar sa tun kafin a tafi sallah to ita tabbatar baya da yanka na ibada an gane ko faqala abu burda ibnu niyar abu burda ibnu niyar wanda yake khali ne wato dan uwan mahaifiya ne na bara ibnu azib sai yace ya rasulullah inni nasaktu shati qabla salati ni kam na yanka dabba ta na yanka akuya ta tun kafin a tafi sallah da yace shati akuya na yanka akuya ta tun kafin a tafi sallah wato wannan ya nuna ana iya yin layya da akuya ba lalle ne san rago ba kamar yadda a iya da tunkiya ta mace a madadin rago namiji kamar yadda a iya da dan akuya namiji a iya da akuya mace kun fahimta da kyau yace na yanka akuya ta tun kafin in tafi sallah menene hukunci na wa arabtu anna al-yawma yawmu aklin wa shurbin ni na riga na san cewa wannan yini yini ne na ci da sha wa ahbabtu an takuna shati awwala ma yuzbahu fi baiti sai na so akuya ta zanto ita ce farkon abin da za a yanka a gidana in ba da masu yanka na riga su fa zabahtu shati sai na yanka akuyar tawa wa taghaddaitu qabla an atiya salah na karin kumallo tun kafin in taho sallah fa sai manzon Allah ce ka shatu lahamin akuyar ta zama akuyar nama bata zanto akuyar layya ba to duk wanda ya yanka ka san ai sallah ya ci balangu kenan amma ba laye ba kenan ya ci soye da balangu abin sa amma dai maganar laye babu ita ke ita shatu ka shatu lahmi qala ya rasulullah ita ya manzon Allah fa inna indana anakan al anak da yawa ainun fataha wato akwai da ta kusa ta cika shekara amma bata cika ba sawan mace ko namiji an gane ko fa inna indana anakan ina da wata akuya da ta kusan cika shekara ga ta da karfi da kyan halitta ta takan zama mai karfi ce da kuzari kawai dai bata kai shekarun layya ba bata kai kwanakin layya ba tun layya sai an shiga shekara ta daya an shiga ta biyu an cika daya an shiga ta biyu ita ce layya wanda bata kai haka kuma da saura kenan wa hiya ahabbu ilayya min shatayn saboda kuzarin ta ma na fi santa sama da ma awaki guda biyu wanda sun cika shekara a fatu jizi anni yanzu wannan wanda bata cika shekara ba ta ishe ne in yi layya da ita yanzu قال na'am sai manzo Allah ce eh walan tujziya an ahadin ba'dak amma bayan kai duk wanda zai laye da ita bata isa ba amma kai an kyale ka je wannan sahabin ya samu shi ma shine ya laye anak wanda shi kuma ba wanda zai laye da anak a ce kuma tayi an fahimta ku. lafazin nusuk yana daukan ma'anan yanka sannan yana daukan ma'anar abin da aka yanka din dabba din kamar yadda nusuk yana nufin ibada fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra an gane ku ma yu'khadhu min al abinda za a koya cikin wannan hadisi na daya fihi taqdimu salati ala al-khutbati fi salati al-eid wato ana fara gabatar da sallah ne kafin khutba inda a idi ne wa anna hadha huwa sunnatu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yin hakan shine sunnar annabi na biyu wa fihi anna man hadara salata wa dhikra dukkan wanda ya halarci sallah da zikiri thumma zabaha ba'da salah sannan yanka dabbarsa bayan sallah faqad asaba sunnata to hakika ya dace da sunna wa ya bil ittiba'i ya kuma dace da biyayya ga annabin rahama sallallahu alaihi sallam. wato idan kun lura nan akwai alaka abinda nake so ku gane akwai alaka tsakanin layya da hadaya layya wanda suke gida suke ta hadaya kuma wanda ya je aikin haji musamman ya dauki tamattu'i ko kirani wato shine zai yi hadaya ranar da ake layya ita ce ranar da ake yin hadaya dabbar da ake yin layya da ita ita ce dabbar da ake yin hadaya da ita lokacin da ake layya shine lokacin da ake yin hadaya idan mutum ya yanka ragonsa ranar jajiberi wato kafin ranar sallah layyarsa ta yi to idan mutum ya yanka hadayarsa shi ma kafin ranar sallah hadayarsa ta yi amma kaga mutanenmu kullum a aikin haji sai mun samu wannan rikicin sama da shekara goma kawai waɗansu malamin su daga nan Najeriya su rinka baiwa alhazai fatawa tun ana zaman maka su yi ta sayan raguna suna yankawa suna hadaya wanda wannan kuskure ne waɗansu a madina tun kafin ma a shiga aikin hajjin sun riga sun su sai rago ko su ba waɗansu dillalan sai raguna su yanka musu wanda wannan kuskure ne akwai ma ɗansu ɓata garin ɗalibai da suke karatu a saudiya wanda suke haɗa kai da irin takarun nan mazauna can su rinka karɓan kudin alhazai ɗin in za ka sai rago ga ka'ida riyal ɗari uku ko ɗari biyu da hamsin sun sai za su yarar sayar ma ɗari da hamsin su ba ka kudin amma ba ga ragon ba wasu za su je su yanka a madadinka wanda yawancin su makareta ne gashi ko da an saya an yanka din bata yi ba tun da ranar yankawar bata yi ba kuna fahimta da kyau dan duk shekara sai an samu wannan rikicin amma kawai dan malami ne wani ya zo ya karanta wata magana a cikin mukutasar bai gama fahimtar ba sai gina fatawa kai. ko da malikiya din wannan ne ghairul mashhur zancen da baki aka sani ba amma sai wani ya bada fatawa da shi gashi kuma ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah gane da mu wa fihi anna hudura salati min alamati qabulin nusuki wannan na nuna mana cewa mutum ya je ya sallah din alama ce ta karban yanka wa amma man zabaha qabla salati fa inna nusukahu ghayru maqbulin wa ghayru mujzi amma mai layyar da kawai ya yanka wato dabba sa kafin sallah to ya tabbatar yankan da ya bai zama karbabbe ba kuma bai wadatar masa ba an gane ko wa anna waqta zabahi abu na hudu kenan yadkhulu bi intihai salah lokacin yanka yana shigowa ne da zaran an kammala sallar idi din ko da liman ya yanka ko da bai yanka ba wanda suka ce a waqtun zabhi yadkhulu bi zabhi al-imami ko bi intihai zabhi al-imami qala ibn daqiq al-eid ibn daqiq al-eid yace wala shakka anna adh-dhahira min al-lafzi babu shakka cewa zahirin da za a fahimta cikin wannan lafazi annal murada fi'lus salati abinda ake nufi da aikata sallah wa iradatu waqtiha khilafu adh-dhahiri abinda ake nufi da cewa idan an kammala sallah ana nufin kammala sallar a aikace wa iradatu waqtiha amma wani ya ce in lokacin ta ya shigo lokacin yanka yayi ko da ba yi ba khilafu adh-dhahir wannan ba shine zahirin abinda hadisin ke nuna ba da akwai malaman da suke ganin in daidai lokacin yin sallah din yayi kuma kake tace lokutan da sallar take dauka ma'ana mu dauka lokacin ta yana shigowa da hanzi karfe takwas kuma in an tashi yin sallah din kila an kammala ta a minti goma takwas da minti goma sai ka yanka ko da an yi sallar ko da ba a yi ba don lokacin sallar shi ake bukata amma a ya yace zahirin lafazi na nuna mana sallar aikata ta aikata shi ake bukata ba wai zuwa lokacin ta ba kun gane ko fal hadithu nasun ala atibari salah hadisin wannan nassi ne bisa ga cewa sallah ake izina da ita walam ya tar da itibarin khutubatai ne ba tare da an lura cewa an yi khutubobi ko ba a gama ba ma'ana idan liman ya gama sallah ko da baka tsaya ka sarrafa khutuba ba idan ka je kai yanka yayi ko bai ba yayi amma rashin sauraron khutubar ka ka kaucewa wata sunnar ko wani mustahabin daban da ya kamata ka tsaya ka saurari khutuba kun gane ko fa faman zaba qablahu fala yujzi anhu wanda duk yayi yanka kafin sallah to ba bai wadatar ba walau kana jahilan koli wakti ha, ko da ya jahilci hukuncin a nan gudun jahilci ba a uzuri da shi zai zo ya bayani nan gaba na biyar wa fihi anna yawmal idi yawmu farahin wa surur kuma nan gudun akwai nuni bisa ga cewa ranar idi rana ce ta farin ciki da nuna farin ciki din domin ya ce shi da kansa na yanka ne don rana ce ta ci da sha me ke sa a ce a sha ba farin ciki ba in ana cikin bakin ciki sai ba iya ci ma ba iya sha idza urida bi zalika izharu ma'ana al-eid idan ana so a bayyana da ma'anar idi fa huwa ibada to shi fa ibada ne na shida annahu la yujzi'u fil hadi wal abahi min al mi'za ko ma'iza illa ma tammalahu sana wajen yin hadaya a aikin haji da wajen yin layya dabba ba ta wadatarwa sai in ta cika shekara cur cif zuwa abin da ya sama na bakwai takhsisun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ababurdata bi ijza'il anaqi manzon Allah ya banci abu burda da cewa idan ya yanka al'anak dabbar da bata karasa shekara ba shi ta wadatar masa wannan an keɓance shi kadai aka bai wannan dama din kar ku manta al'anak domin da kace al'inak sai zanto ma'ana ta zama daban sai zanto anaka yu'aniku inaqan wal inaqu sai zanto shine al mu'anaka runguman juna shine al inaq wai ce ya dara ablata bil jiwa'i takallami wa imi sabahan dara ablata waslami darul li'anisatin غضيض طرفها طوء العناق لذيذة المتبسم يعني العناق كاجا يتابع من ده العناق نتكوث قال ابن دقيق العيد fa huwa lahu min dun sa'ir al umma wato shi kadai wannan yake banda banda sauran al umma na takwas qala ibn dakiq al aid ibn dakiq al aid yace wa fihi dalilun ala anna al ma'murati idza waqa'at ala khilaf muqtada al amri lam yu'dhar fiha bil jahli wannan ka'ida ce mai kyau da ya kamata ku kiyaye ta a cikin wannan hadisi akwai dalili da ke nuna cewa duk abin da aka yi umarni cewa yi an gane ko idan mutum ya yi ba yadda aka ce ba bisa ga jahilci to jahilcin sa ba a karba ba uzuri bane ba wace bai koya ba duk abin da aka ce yi sai ka je kai ba yadda aka ce ba bisa ga jahilci to jahilcin ka baya sa a ce maka je ka an karba baka cikin waɗanda la inna in wa aka tsana za ta shafa kaga wata kaida ku bi khilafil manhiyat sabanin al'amurra da aka hana an gane ku ababen da aka hana idan aka ce kar ka yi sai ka je kai bisa ga jahilci Allah baya kama ka da shi amma abin da aka ce yi sai ka je wajen yi kai ba yadda aka ce ba jahilcin ka nan baya zama uzuri kuna fahimta da kyau yanzu misali zai zo ma ya buga misali hadisin musi salatu mutumin da yake munan sallarsa wanda ya sallah ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa sallama manzon Allah ya ce irji fa salli fa innaka je kai sallah dan baka yi sallah ba yaje har sau uku yana cewa je je kai sallah dan baka yi sallah ba yace wallazi ba a saka bil haqi ma uhsinu ghaira na rantsa da wanda ya turo ka da gaskiya ba zan iya yin sama da wannan ba kaga duk shekarun da yana sallah haka ki manzo Allah kuma ce lam tusalli baka yi sallah ba ma'ana sa bai sa a ce masa sallaita ba tunda bai je ya koya ba sai manzo Allah ya koya masa me zai ci gaba da yi yanzu Wancan ta riga ta wuce sai dai ta istighfari kuma ya da furfuli ya ciki gibinta amma haka manzo Allah ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ya wani zai ce ta yi ba ta yi ba irji fa salli fa innaka lam tusalli dan me abu ne aka ce masa yi sai bai koya bai je bisa ga jahilci to da wannan gurin an hana magana cikin sallah an ce hada zo ala salawati wa salatu wusta wa qumu lillahi da wannan aka haramta yin zance a cikin sallah muawiya ibn al-hakam bai sani ba sai yazo ana surutu sai yazo yana surutu cikin sallah bai san ba wannan aya ta sauka an hana yana magana sai wannan zo gare shi nan guri. yana magana sai wannan zo gare shi ne ce me ne mu kuki ta zunguri na har dai suka suka kyale da aka gama sallah sai manzo Allah ya kirawo shi yace kai muawiya sallah din da kake da gani daga yau zancen dan adam baya inganta a cikin ta tsayuwa ce da zikiri da kaza da kaza da kaza da kaza amma bai ce masa ba sallar ka bata yi ba saboda abin da aka hana ne sai ya yi shi bisa ga jahilci to wannan jahilcin ya zama uzuri amma abin da aka ce yi sai ka je ka kwaba bisa ga jahilci jahilci ba uzuri ba ne kun bayan zonu da kyau faƙaɗin fi zalika malamai sun rarrabe tsakanin waɗannan al'amura in ji ibnu da kai kal'id fa azaru fil manhiyati bin nisyani wal jahli a babin hani sai suka baiwa mutum uzuri in yayi abu bisa ga mantuwa ko in yayi da jahilci wa qala sanani sanani yace wa yadullu ala dalika amruhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al musi'a fi salatihi bi i'adatiha abin da ke nuna mana haka mutumin da ke mona na sallarsa din nan da manzon Allah ya umarce shi ya maimaita sallah din ma'a tasrihihi bi annahu la yahsunu la yuhsinu siwaha gashi ko yace bai iya yin wata sama da haka ba wa kazalika amru man nahara qabla salati bil i'ada ha kuma wannan mutumin da ke cikin wannan hadisin wanda ya je ya yanka dabbar sa tun kafin a yi sallah sai manzo Allah ya ce masa sai ya sake wata wannan da yanka ba ta yi ba ya ce inna ma hiya shatul habib kaga ba ta yi ba wa hadhihi qa'idatun nafi'a wannan ko ka'ida ce mai amfani to da wannan ka'idojin ne mutum zai iya sanin fikihu sosai da sosai ka san shi sanin fikihu ba wai shine ka san nusus fiqhiyya irin na littattafai da malamai suka wallafa ka koya wajen malami kana iya fassarawa da Hausa wannan ba sanin fikihu ne baka san fikihu ba kai mukallidi ne da abin da ake faɗa kai ma kake maimaitawa in an yi kuskure ka maimaita kuskure in an yi daidai ka maimaita daidai ya an saba hadisi kai ma ka maimaita ka saba ma hadisi annan kai ba mai fikihu bane ba mukallidi ne kai baka cikin malamai ma ba za a yi lissafin malamai da kai ba duk malaman usul fiqhin duniya sun yadda cewa al-muqallid laysa bi alim har ma waɗansu suka zafafa suka ce la farqa baina bahimatun tuqad wa insanun yuqallid tsakanin dabba da aka zargawa igiya ake ja da mai takalidanci a mazhabance bai san me yake bi ba kawai shi ma suka ce bai da bambanci wancan akwai a ce an zargo ta da igiya wannan shi ba an zargo shi da wani nafsi cikin wani littafi na fiqh bai san me aka dogara da shi ba a qur'anance ko a hadisance kawai bi ke hakan la yas'aluna akhahum hina yandibuhum fi an-na'ibati alama ma qala burhana in dai dan uwansa ya raki yace ku zo ku tare mun fada ba sa cewa kana da gaskiya ko ba ka da gaskiya sai su bi haka wani mutum ya siffanta wadansu الحديث الأربعون بعد المئة hadisi na 140 an jundub bin abdullah al-bajali an jundub bin abdullah an jundub bin abdullah al-bajali radiyallahu anhuma qala صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النهر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله an karɓo hadisi daga jundub ibn abdullahi al-bajali Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah yayi sallah a ranar babbar sallah ita ce yawman nahri thumma khataba sannan yawa mutane hutuba thumma zabaha sannan ya yanka dabbarsa wa qala sai yace da mutane man zabaha qabla an yusalli wanda ya je ya yanka kafin ya sallah falyazbaha ukhra makanaha ya yanka wata dabbar a madadin wancan wancan kan bata yi ba wa man lam yazbah wanda ko bai riga ya yanka ba falyazbah bismillah to yanzu ya yanka da sunan Allah ya yanka dabbarsa an gane ku to ita la yanayin hukuncinta malamai dai sun yi sabani waɗansu waɗansu suka ce suna waɗansu suka ce wajiba ce daga cikin wanda suka tafi kan wajibci akwai abu hanifa aka ce me hujjar ka yace Allah ya umarni da ita yace fasalli li rabbika wanhar fa salli li rabbik yi sallah domin ubangijinka ma'ana sallar idi kenan wan har soke raƙumanka ma'ana ranar idi kenan yace wan har umarni ne ya zama wajibi kenan to ita sallar idin fa me hukuncin ta ita ma haka suka yi sabani waɗanda suka ce wajibi waɗanda suka ce sunna waɗanda suka ce sunna ce hujjar su kawai suka ce saboda hadisin mazaunin karkara da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace koya mun salloli na farilla manzo Allah ce guda biyar a yi ne sai in ka ga damar yin tatawuyi suka ce to kun ga annabi manzo Allah ce salloli guda biyar ne su kadai ne wajibi sai in mutum ya ga damar mai yin tatawuyi koya mun zakka yace kaza koya mun kaza yace kaza sai yace wallahi la azidu wala anqus suka ce mahallu shahid cikin hadisin hasara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam as-salawatul maktuba bis salawatul khams wato manzo Allah ya takaice salloli na wajibi cikin salloli guda biyar na yini su kuma waɗanda suka ce wajibi ce suka ce ai bayan mun ce maka wajibi na kullun kullun ba a can gurin wajibi na kullun kullun shine manzo Allah ya takaice da guda biyar banda wannan akwai wani wajibin wanda shi ba kullun bane ba in lokacin sa yayi shi ma wajibi ne a lokacin sa kace daga ciki akwai sallar idi irin ranar ta zo wajibi ce kun fahimta da kyau dan kar wani da yace ka gani sun ƙara sallolin masu zama shida ka san mutane ba da gajiya da rigima ka tsaya ka fahimta a natsaye cikin kwanciyar hankali salloli guda biyar na yi ne wajibi ne na kullum kullum amma sallah kamar ta idi wajibi ce so bi kawai a shekara karamar sallah da babbar sallah kamar tahiyatul masjid wajibi ce yaushe idan mutum ya shiga masallaci in mutum bai shiga masallaci ba ta zama wajibi ba ta shiga ba haka in ya shiga masallaci daidai lokacin da an tayar da sallar farilla shikenan tahiyatul masjid din ta faɗi farillan nan ta wadatar mata ba zai zo ba ya farilla daga baya kuma ya ce bari in zo in yi tahiyatul masjid ba kuma zai ce bari in kyale farillan nan in zo in yi tahiyatul masjid a gefe sannan in bi farillan ba kuna fahimta da kyau dan haka a gaskiya bisa ga zance mafi inganci wato sallan idi din wajibi ce الحديث الهادي والأربعون بعد المئة حديث نتريد أربعين دقيقة عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإنكم أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سيطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن rawahu muslim wannan hadisi an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da gare shi yace shahidtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yawm al-eid na halarci idi tare da manzon Allah fa bada abi salati sai ya fara yin sallah qabla al-khutbah tun khutba bila azanin wala iqama ba tare da al-azan ba ba tare da iqama ba wannan na cikin hujjar waɗansu malaman da suke cewa ita sallar idi din ba wajibi bace suka ce da wajibi ce da manzon Allah ya kira domin salloli na wajibi sai aka kira sai ku ce to ta yi masjid ma ba wajibi wuce dan ita mutum zai kira sallah ne ta ba a gaskiya yana cikin hujja su anan sai suka ce tunda aka ce bila azanin wala iqama lalle wannan ya nuna ba wajibi wuce ba an fahimta ko to amma kamar yadda muka faɗa a baya sun makamu mutawakki'an sannan sai manzon Allah ya tsaya yana kishin gide yana jingine ala bilal a jikin Bilal ya jingina a jikin Bilal fa amara bi taqwallahi sai manzo Allah ya umarni da takawar ubangiji kaga anan gurin babu sanda kuma yayi hudu ba a lokacin kuma ba minbari wato ya nuna rike sanda din da ake saboda rashin minbari ne kuma idan babu sanda ba lalle bane sai ka nemo sanda tun daga manzo Allah ya rike Bilal ya yi sanda da shi an gane ku fa amara bi taqwallahi manzo Allah ya umarni da takawar ubangiji ka ji tsoron sa ka kiyaye dokokin sa wa hasa ala ta'atihi ya horas ya zaburas dangane da yawa Allah da'a wa wa'azan nasa yayi ma mutane wa'azi wa'azi shine yin amfani da kalmomi masu tausasa rai masu tsoratarwa da kwadaitarwa wa zakkarhum ya tunatar da su lahirarsu ya tunatar da su abin da yake wajibi a kansu thumma madha maza suna zazzauna kenan a haka a can baya kuma ga ayarin mata kenan yanzu maganar da yake yi tunda ba sautin magana irin namu na yanzu maza kawai ke ji can baya mata ba sa ji da ya kammala yi wa maza ɗin nan wa'azi sun mama ba a wata waya aka ce sai ya musu haka da hannu me yake nufi gina ku buɗa sai keta ta tsakiyar maza ɗin ya tafi ya tafi ya har inda mata suke sallallahu alaihi wasallam hatta atan nisa har yaje inda mata suke fa wa'azahunna yayi musu wa'azi wa zakkarahunna ya tsoratar da su ubangiji yanzu anan mata suna zuwa idi ko ba ta zuwa ga su sun je har manzon Allah ya ketare maza ya je wurin su ma ya musu wa'azi wannan sunna ce yanzu Allah suna da dama sun yi sakaci da ita ba sa rayata sai an yi da take. kuma wajibi ne ka fita da matarka ko tana haila in ta je ta tsaya can gefe guda nesa tunda ba za ta yi sallah ba kar ta shiga cikin sahu in an gama sallah ta shigo cikin sahu ta ji hudu ba kuma ita ma in ana addu'a ta ce amin dan manzo Allah ce eh, abin nan umma tsaya ta ce la shahadul khaira wa da'watul muslimina fita idi wajibi ne maza da mata yan mata da zawarawa da masu aure dole a fita sai da kuma a fita cikin hijabi cikin shiga ta mutunci ta kamala da ake son ya mace ta fita dan rana ce da ba ranar da sai dan ke jin takaici a duniya irin ta saboda yawan masu ambatan Allah da yake gani ko ina an cika tituna da masu zikirin ubangiji mummunai abokan adawa musulunci suna jin haushi da takaici to ku fita din dan su ji haushin li yagiza bihimul kuffar saboda taron yawan ku a fusa ta kafarai da yawan ku ku su ji haushi su musulunta mana an gane ko wa zakkarahunna ya tunatar da su fa kala yace ya ma'asharan nisa ya ku taron mata tasaddaqna ku bayar da sadaka fa innakunna aktharu hatab jahannam domin ku ne mafiya yawan itacen gidan wuta Allah ya tsare fa qamat imra'atun min sitatin nisa'i Jabir sai wata mace ta tashi a tsakiyar mata a tsakiyar sahun mata tasa'ul khaddaini fuskarta akwai tabo-tabo an gane ko al'asfa ko safa'a shine wanda yake a fuskar mutum za ga ga farar fuska amma da digon baki-baki haka na halitta ne wani kuma tabo ne wani kuma haka ne wani kamar abin nan kuraje ne suka fashe mata ko wani abu haka wannan ya nuna fuskar ta alfa ke ko abu dai inda inda inda alfa ke kaga ba zai ga fuskar ta ba amma jabir zai gashi ga fuskar ta safa'ul khaddaini al khadd kuma tukina kenan kuma tun ta didda tabbar tabbar akan sa ta tashi fa qalat tace lima ya rasulullah dan me aka ce mata su ne mafi yawan itacen gidan jahannama qala sai manzo Allah ce li'anna kunna tukthirna shakata dan kuna yawan kai kuka dan abu kankani sai mace ta yi korafi sai ta kai kuka sai ta ce an yi kaza an yi kaza ba ku iya hakuri wa takfirul ashir kuma kuna butucewa abokin zama shine al-ashir miji kenan miji ya taimaki alkhairi amma babu ruwanki wani lokacin ya yi miki ya yi wa kannanki ki ya yi wa dangin ya yi wa iyayen ki duk a banza lokaci ɗaya su ce mai ka taɓe mu kala jabir ya ce faja'alna yatasaddaqna nan take sai suka ci gaba da yin sadaka din min hulihinna daga kayan adansu alhuliyu jam'i na alhaliyu alhaliyu guda ɗaya kenan sawa'un sarka ce ko awalwalo ne ko baji da mace za ta manna a jikinta shine alhaliyu idan suna da yawa alhuliyu تسمع للحلي وسواسا اذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل الحلي كنا sai suka rinka yin sadaka da kayayyakin adansu yulqina fi sabu bilal suna jefawa a cikin tufafin bilal wato kamar bilal ya bude rigarsa ko kuma wani tufafinsa min hinna daga cikin ƴan kunnensu al aqrat jam'in na al qurtu al dan kunne wa khawatimihinna da zobe kowace na cire zobenta wata ta cire abin wuyanta wata ta cire zobe wata ta cire dan kunne duk suna bayarwa a matsayin sadaka dan su fanshi kansu daga wuta dan su cike gibin da suke da shi na yawan kai kuka da butulcewa miji sai maza Allah yake shawartar su in kun rasa a can to ku cike ta nan gefen an fahimta ko wato sai wannan ya nuna ya kamata mutum ya yi kokari idan ya samu gibi a wani bangare na wata ibadar ya yi kokari dai gibin kumfa ya yi himma da kwazo shi yasa ga ka'ida malaman suna suke cewa ba a cewa ga wata ibada daya da zaka ji wani cikin magabata an samu shi suna da wannan ibada kamar kawai dan wani yana zuwa jihadi mu ce masa mujahid yani galaba alaihi aljihad laysa fihi alibada ko dan wani yana yawan zikira ta masa suna zakiru da kaga haka bid'a ake ba suna ake ba ma'ana galaba alaihi zikr la yazhabu ila aljihad wa la yatasaddaq wala يصلي wala يقرأ القرآن wala يفعل كيتا wa <laughs> saboda suka ce idan aka ce wata ibada ce suka bi suka ce ba wata ibada da fi ibada da fi kowace wadda aka yi ta a lokacin da ita ce ta fi dacewa a yi ta in an kawo wa kasar musulmi kawo kasa ta musulmi hari abin da ya fi komai fallaci ne sai ka ɗauki kan sakali a tafi jihadi dan a fitar da arna daga cikin kasan musulmi da suka mamaye a wannan lokacin ba abin da yafi jihadi ne falala ina fata an fahimta ga wanda ba yi da ismi ya koyi karatun qur'ani da zai sallah da shi ya fi masa falala sama da ma ya tafi jihadi ga wanda ake yinwa ya ciyar da abinci ya fi falala sama da ya zauna a masallaci ya ta karatun qur'ani ko yana ta zikiri kowane irin abu a lokacin sa shi ya fi dacewa shi yasa salaf magabata kowace ibada sai da suka kwankwasa kofarta in ka zo wajen azumi suna ciki in ka je wajen zakka suna ciki ya wanda wadansu suka rinka yin dako da kowace irin sana'a kawai don su tare kuɗin da za su kai nisabi su ma a tarihi ya zanto sun taɓa yin zakka kar a zo da safin masu zakka ba sa cikin rajistar sai dai suna cikin rajistar masu karba kar a ce ga wata ibada ba su taɓa yi ba shi yasa fa a cewa kawai ga wani kawai a sa maka suna da wata ibada ko a ce zakiru ko a ce mujahidu ko a ce nasik ko a ce wane ne a ah, kawai abid wanda ya shafi mai kowane bangare an gane ko malai ce ma yi ukazu da alhadis abinda za koya cikin wannan hadisi na farko albada'atu bi salatil eid qabla al-khutb taqaddam a fara da yin sallar idi kafin hutuba kamar yadda ya gabata na biyu annahu laysa li salatil eid azanin wala iqama sallar idi ba a yi mata kiran sallah ba a yi kama na uku istihbabu kawai sabbin qa'iman kasa mustahabi ne mai hudu ba na hudu an yi amura khatiba an yi amura khatibu bi taqwallahi ta'ala mai khutba ya umarni da ji tsoron Allah allati hiya jima'u fi'l al-awamiri wanda takawa nan ita ce mahadar dukkan ayyuka wanda aka yi umarni da su an gane ko wa tarki annawahi mujmalan da barin kuma dangin ababai da aka hana a jumlace thumma yufassilu min zalika ma yunasibu al-maqam wato idan yace ku ji tsoron Allah ku yi abin da yace ku yi ku hannu daga abin da ya hana a jumlace kenan to sai kuma duba menene mutane suka bi suka ce da shi cikin dangin abin da aka ce ayi din sai ce ku rika kaza ku rika kaza me mutane suke zakke masa cikin dangin abin da kaga sarko gurin na biyar tazkiruhum bi luzumi wa lillahi tunatar da mutane su luzunci takawa da kuma yi wa Allah madaukakin sarki da'a Allah madaukakin sarki da'a bi zikril wa'di wal wa'id ta hanyar ambaton alkawali na rahama da kuma narko na azaba fal maqasidul lati dhukirat fil hadisi wato manufofin da aka ambace su cikin wannan hadisi min al'amri bi taqwallah na umarni da takawar ubangiji wal hasi ala ta'atihi da zabura su wajen yi masa da'a wal mau'iza da wa'azi wa tazkiri da tunatarwa hiya maqasidul khutbati dama su ne makasudin yin khutba khutbar da ta kunshi wannan ita ce khutba wanda bata kunshi wannan ba kuma ta zama zance ne kawai wa qad addaha ba'd ulama arkan al khutbati al wajiba waɗansu malamai suka ce wannan su ne rukunai na khutba wanda suke tilas wanda ya hudu ta wajibi ce na shida ifradun nisa'i bi mau'iza a keɓanci mata da yi musu wa'azi idza kunna ba'idatin la yasma'na wa'aza in alaysa suke sautin liman baya kai musu babu abin da ke ɗaukaka murya au kunna muhtajatin li tazkirin yakussuhunna ko kuma ko wani laifin da mata su kaɗai suke yi maza ba su yi tarayya da su ba da kai magana ta gaba ɗaya suka ce mata su tsaya sai ka je ka same su kuma sai ka faɗa musu wannan laifin nasu don su daina idan bukatar haka ta kama don yana daga cikin abin da ya kamata limamai a idi su rinka lura da shi a kowane gari na musulmi dan Allah idan ana yin yadda wannan tsarin yake za mu samu sakaci irin wanda muke da shi to amma babban matsalar mu shine limanci gado ake ba tantanta ake ta fuskar addini ba duk wanda baban sai zama liman to shi ma automatically liman ne mai jiran gado ko yana da ilimi ko bai da shi ko ya san qur'ani ko bai sani ba ko ya iya kutuba ko bai iya ba to kaga ya zamu ya zamu mu ci gaba shi ko in zamu ci gaba ranan da babu liman sai mu duba wannan ne aqra'un nasu bi likitabillahi afhamuhu li sunnati rasulillahi wa ashadduhum laha ittiba'a sai mu duba mu ga wa yafi iya qur'ani wa yafi fahimtar sunna wane ne yafi makalkale wa sunnar annabi ta ce ta imamuna zo ka wuce kai ne liman to sai a samu gyara kenan amma kawai idan aka zo ana samun kawai mutumin da yake bai fahimci komai ba shi ma bai san me yasa aka sa shi ba kawai kaddara ka turo shi da alka bashi zakka ko da alka bashi fidda kai idan azumi ya zo ba yanda za a yi mu ci gaba wannan shi ya kawo ci bayan da muke fama da shi ga addinin mu ya kai ya shugabanci duniya amma wanda suke rike da shi ba su san ya kamata ba ko jahilai ne kenan sai ake ganin mu gidadawa shi kuma addinin ba shine gidadancin ba kasawar mu ce mu kasawar mu ce mu wallahi duk wanda ya tsaya yayi jihadi aka nada mutane limamin da ya cancanta ba karaman aiki yawa al'umma ba dan gyara daga masallatai ne dan masallatai sune mahadul intilaqatul kubra daga nan gurin ne ake samun sansani na taki a ayyuka na musulunci daga masallatai ne ake tura masu da'awa su tafi kauyuka su yi da'awa su dawo daga masallatai ne ake tura wannan yaje nan wannan yaje nan wannan yaje nan masallaci ne ke yaye dukkan mutane to amma fa akan tana yiwuwa ne idan a cikin masallaci aka ja aka samu jami'ai na masallaci wanda sun san abin da suke ɗaya kenan na biyu kuma addinin ne a gaban sama da bukatun kawunan su addinin suka sa a gaba tunanin su ya za a yi gaba menene addini zai samu cikas su kautar da wannan abin to shikenan za a ci gaba al'umma za ta farka gajeren misali inda a ce a gargajiya ake ta tafiya har yanzu suna bata shigo kasar nan ba da yanzu musulman kasar nan sun kai yadda suke yanzu amma yanzu musulmai sun samu wayewa zaka je ka samu yan boko suna addini ka samu yan siyasa suna addini ka samu waye waye injiniyoyi likitoci waye ko waye na addini saboda mai da'awar suna da suke ta wayar da kan mutane wai fa wannan dan ma irin cikas din da ita kanta da'awar take samu cikas da matsalolinta na cikin gida inda ta fi haka nagarta inda ta fi haka inganci inda masu da'awar sun fi haka nagarta sun fi haka inganci sun fi haka ta fuskar bincike da ilimi da tsoron Allah da takawa da kuma wannan ci gaban kuma da ya ninninka wanda muke da shi yanzu ne ba yanda za al'umma ta gyaru sai in masallatai sun gyaru masallatai kuma ba gini bane ba masallaci abin da yake masallaci liman wanda ya san abin da yake da sauran jami'an masallaci wannan su ne masallaci wannan kan ko na kara ne mutane za su iya ibada a ciki kuma za a iya gina mutane akan aqida mai kyau da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yakar dukkan waɗansu ra'ayoyi baki a cikin addini sawa'un na datan ko na zamani saboda haka kar ku ɗauka yi wa masallaci gata shine ku gina shi da fitulu da waye da wane ne yi masallaci gata samar da wanda zai raya masallaci ya rayu masallaci nawa ne suke da kyalkyali da rubuce-rubuce da gwalagwale ma a cikinsu amma me ake Kashi sai a yi ginin kuma sai yanan gizo gizo zo shi da ciki ba raya shi da masu ibada da masu karatun qur'ani da masu zikirin Allah da masu salati ga annabi da masu daukan hadisi masu daukan tafsiri masu daukan fikihu to da wannan ake raya masallaci ta yadda duk wanda ya zo tafi ya ji an sa mata wata irin shi'ula imaniya wato kamar wani sinadarin imani ya kamar wani batiri na imani aka jona a jikinsa kawai ya motsa shi zai yi gaba to wannan shine masallaci amma ga masallaci liman bai san mamu mamu mu su san liman ba wani wallahi zai shekara biyar na bin liman bai san kowa yake saboda baya karantar da shi shi ko baya masa fatawa in ga ya nemi liman ta baci ko ta yi kyau ta baci an masa mutuwa kenan ta yi kyau an masa haihuwa bai sai da ake hudu ba ba ban da wannan aikin liman kuma ya kare ku Allah rufa mana asiri mas'ala ta bakwai annan nisa'a kunna yakhrujuna ila salatul idi fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mata sun kasance suna fita idi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mas'ala ta takwas an haina an rijali su nisanci inda maza suke ko da sun fita yi didin wala yukhalituna wala yukhalitahunna wala yukhalituhun wala yukhalitunhum kai wannan jumla ba ta yi ba wala yukhalitunhum fil masajidi wala ghairiha haka dai larabcin yayi wala yukhalitunhum fil masajidi wala ghairiha wato kasi cuɗanya da mazaje a masallatai ko a wani wuri da ba masallaci ba mas'ala ta tara kaunun nisa'i aksarun nasu da kunan finnari mata sun fi yawa a cikin wuta kamar yadda manzon Allah ya bayyana anan nan bi sababi shakkawa hunna saboda yawan kai kukansu wa bi sababi kufrihinna kuma saboda yawan kafircin su me suke kafircewa ni'amal azwaji wal muhsinina ilayhinna wato ni'ima da mazajen su ke musu da kyautatawa da suke musu da sauran ihsani da ake musu duk sai su kafirci na goma annal kalam al fahish wa kufran ni'am sababun fi dukhulin nar ashe zance mummuna da kuma wa ni'ima ga dukkan wanda ya maka ni'ima sababi ne cikin sababin shiga wuta tun daga shi an nuna daga cikin abin da zai kai mata dan a kufra da ashir kai ma yanzu ai wani zai iya kyautata ma amma kuma ka kafircewa kyautatawa da ya maka sawan ya kyautata maka ta hanyar aiki ya kyautata maka ta hanyar makaranta ya kyautata maka ta hanyar ilimi ya kyautata maka ta hanyar ci ko sha ko sutura amma kuma ce me ya taɓa mun ka kafirce haka kama ba a son kai dan haka manzo Allah ce duk wanda ya maka ihsani kai maka yi karama masa man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu na sha daya anna sadaqata min asbabin najati min azabillahi ta'ala sadaka ita ce babban sababi na tsira ko tana ɗaya daga cikin manyan sababbi na tsira daga azabar Allah na goma sha biyu mukhatabatu nisa'i sahaba lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yahummuhunna amruhu wato yadda matan sahabbai suka rinka yawa manzan Allah magana su da shi ba tare da wasuɗa na mazajen su ba fi ma yahummuhunna amruhu cikin abin da al'amarin ya shafe su na goma sha uku fiqhu nisa'i sahabati wa fahmihinna fiqihun matan sahabbai da fahimtar su li'anna hadhihi almutakallimata domin wannan mace wadda ta tashi ta yi magana lamma qala lahunna nabi sallallahu alaihi wa sallama innahunna aktharu ahli an-nar yayin da manzo Allah ce su ne mafiya yawan yan wuta fahimat ta yi magana ne dan ta fahimci cewa anna hadha laysa zulmun min Allah ba zalunta su Allah yi ba wa hashahu Allah ya fi karfin a ce zalunci wa innama bi sababi dhunub dhunubun sai ya jawo musu haka fasa'alat an hadha sababil mujibi lahunna zalika sai ta tambaye wani sababi ya kawo haka dai idan ta san sababin ta kauce masa amma da irin matan zamanin yau ne wanda turawa suka wanke masa kwakwalwa daga jan an ce mata sun fi yawa a wata ce kaga addinin musulunci bai yawa bace adalci ba kai kuma sai ka zo kana kokarin wani sai ka kare yayi mata ya ka ce ai Allah ne ya hukunta haka kamata yake tambaya me yasa waccan matar ta yarda da hukuncin da Allah yi ya rage ta san me yasa danta ne sanci abin sai manzo Allah ya faɗa laifi guda biyu yawan kai kuka da kafir cewa ihsani da miji ke ashe duk wanda ba ta son ta shiga wannan sai ta me sai ta daina yawan kai koke koke kuma ta jana bijirewa miji duk abin da miji ya mata sai masa godiya da alkhairi da yayi ta gode masa na goma sha hudu mubadaratuhunna ila fi'l alkhairi yadda matan sahabbai suke saurin aikata alkhairi manzo Allah na cewa ga yadda za ku ku cike gibi ku rinka yawan sadaka sai suka ci gaba da yin yawan yin sadaka din take suna cire awalwaro dan kunne da zobe suna bayarwa iz asra'na ila sadaqati ragbatan wa rahbatan min Allah dan nan take sai suka gaggawa wajen yin sadaka dan fatan rahama da jin tsoron azabar Allah na sha biyar annal mar'ata rashidata tatasaddaqu min maliha ghairi izni zawjiha wa huwa qawlu jumhuril ulama'i mace kimtsatsa shiriyayya ya halatta ta yi sadaka da wani abu na dukiyarta ko da ba ta tambayi izinin mijinta ba wa huwa qawlu jumhuril ulama wannan ko shine zance da mafiya yawan malamai suka ce me hujjar su cikin hadisin aka ce manzo Allah kawai zai ce ku yi sadaka ba su ce bari mu je gida mu tambayo mazan mu ba sai suka ci gaba da yin sai wannan ya nuna idan mace mai wayo ce ba doluwa ba kimtsatsiya ce ba wata shaka tafi ba ya halatta ta ɗauki wani abu na dukiyarta ta bayar sadaka ko da ba ta tambayi izinin mijinta ba abin da malam yake so ce ke amma ko wani hadisi ba cikin musulun da ba ma'amar in ban manta ba da an ce ina hujjar kaka nuna hadisi? to shine fikihu amma fikihu ka ce wani ya ce wani ya ce ina hujjar ka ce ni ban sani ba haka dai aka faɗa littafi kaza wannan ba fikihu ba kenan ta kalidanci kenan al hadith thani wal والأربعون hadisi na 42 بعد al حديثي hadisi na 142 an ummi atiya nusaybat al رضي radiyallahu anha qalat أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم yarjuna barakata zalika al-yawmi wa tuhuratahu an karbo daga ummu atiya alkunyar take kenan sunanta nusayba al-ansariya Allah shi kare da a gare ta qalat tace amarana ya umarce mu wa ta'anin nabiyyi tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu an nukhrija fil idaini mu fita a ranar idi guda biyu karamar sallah da babbar sallah al-awatiqa yara mata da suke dab da balaga su ne al'awatika yan matan da ba su kai dan ba zan ce idan ka ce yan mata kai shiru to a cikin yan mata akwai balagai to waɗannan ko al'awatik ba balagai bane amma suna dab da kwanakin balaga al'awatika wa zawatil khuduri idan an ce zawatil khuduri yan mata kenan budurwai waɗanda suke balagai shine zawatil khudur al-khudur din al-khudur jam'i al-khidru wa baydatu khidrin la yuramu khiba'uha tamatta'tu min lahwan biha ghayra mujali al khidru kuma daki ne da suke wa budurwa da idan ta balaga dan kar a dan a daina yawan garinta ko a gidansu sai a mata daki nata na ita kadai al'adar su kenan ada a gidansu fa tana da dan dakin ta bukkar ta to shine zawatul khuduri yan mata baligai kenan duk muna fita tare da su idi wa amara al-hayyada manzo Allah ya umarci al-hayyada wato mata masu haila kenan jami'in na alha'id wa an ya tazilna musallar musulmin su nisanci inda musulmai ke yin sallah za su fita ranar idi don su karawa taron musulmai yawa don su ma su ji hudu ba su kuma yi addu'a da za a yi amma kar su je inda ake sallah tunda suna cikin kwanakin haila su koma can gefe in an gama sai su zo su haɗu da sauran mutane wa fi lafzin a cikin wani lafazi kunna nu umaru an nakhruja yawmal idi an umarce mu mu rinka fita ranar idi hatta nukhrij al-bikra har mu fitar da mace budurwa min khidriha daga cikin rumfarta ko bukkarta wa hatta nukhrij al huyada har mu fitar da mata ma waɗanda suke masu haila mu ce su ma su fita a tafi masallaci fa yukabbirna bi takbirihim sai su yi kabbara in sun ji mazaji sun yi kabbara wa yad'una bi du'aihim su ma su addu'a in sun ji mazaji sun yi addu'a yarjuna barakata zalika al-yawmi suna neman albarkar da ke sauka a wannan yini wa tuhuratahu da tsarki da ke cikin wannan yini kun ga ya kamata lalle ahlus sunna idan idi ya zo a yi gangami dan wannan shine raya sunna din ma yu'khadhu min al abinda za a koyo daga cikin wannan hadisi wujubu salatul idi ala nisa'i fi zahiril hadis, wajibcin fita idi ga maza ga mata don zahirin hadisin ya nuna ana umarta su ala sharti Allah ya kharjuna mutabarrijatin amma da sharadin kar su fita da ado muta'attiratin kar su fita da turare a jika li wurudin nahyi an zalika dan hani ya zo gaba da wannan wala allahu mustahabun fi haqqihinna wa yakunu amruhunna min babil hadd ala fi'l khairi yace mai yiwa dai fitar da su mustahabi ce sai dai an umarce su ne dan zabar da su wajen aikin alkhairi wannan tawili ne umarni kamar ai ana daukar shi a matsayin wajibi shi mallan ya san haka in ba wata karina ta zo ta cire shi daga wajibci ba amma ko yaya mutum ko mun karatun da mutum yayi environment din da yake ciki yana tasiri akan sa wajen karatu sa ha kawai tuka kana fassara aya yadda ake yi a garin ku ba yadda Allah ku <laughs> wallahi sai mutum yayi da gaske fa ka fassara hadisi gwargwadon yadda kake ganin ba zai ci karo da garin ku ba wani abu da ake yi su da yawa daga cikin kabilu na laraba na cikin saudiya a waɗanda suke zafafawa game da harkar mace har ma su wuce gona da iri daga cikin su akwai waɗanda suke ganin ma su matan makar a basir ta kawai suna gida a kulle ko da wani lokaci ya ka fahimta su na a su akwai wanda telefon idan ka buga a gidansa in dai baya nan matarsa ta ɗauka ba za ta yi maka magana ba da zaran ka buga waya gidan abokinka ko malamin ka kaji an ɗauka an yi shiru to mace ce ma'ana so take da kai wane ne idan ka tambaya mai gidan yana nan ko dai ta ce na'am ko ta ce la daga nan ba za ka ƙara koda wata kalma ɗaya ba kai kuma sai ka faɗi kai ne wani ka bugo kaza kaza kaza kaza shikenan sai kirim ta ajiye saboda shi yana ganin maganar ma ta maka magana ma wani tashin hankali ne dan me za ku yi magana da ita ko a telefon an gane ko akwai wanda ko matarsa ba ta da lafiya tace ya iyali da jiki yace na ruwanka da su na ruwanka me ya alaka da ita zaka ce wai matata da jiki to suna nan da yawa to yawanci sai ka ga wani lokacin akwai abubuwan da suna da gaskiya kai amma akwai abubuwan da kuskuren fahimta ne bi a su ce ta ce haka yanzu matan annabi ba Allah ta wai za su hunna mata an fasaluhunna to shi kenan sai wani kuma ya ce matarsa ba za ta yi magana ba ko in ta yi magana zama shi hankali matan annabi in sun yi magana bai zama shi hankali ba sai kai matarka abinda kawai aka ce da mata ba ta aka yi karku yi zance ba ta aka yi fala ta khada'na bil qawli al khudu'u fil qawl ne aka hana shine sassauta murya dan jan hankalin wani wannan haramun ne amma zance ba hana su ba bugu da ƙari mata akai wa qulna qaulan ma'rufa ku yi faɗi faɗi kyakkyawa har mata suka zo suna bada hadisi maza suna saurare dan qaulan ma'ruf ne a nan gurin ba kakalan zance babu wani kare kare magana ba wani jan hankali ba fitina ba kwarkwasa ba yanga a'a magana ce ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza namiji zai haddace ya ce haddasatni ummu fulan wanda ta yi min hadisi ta ce manzo Allah ya ce kaza ina an yi a matan sahabbai an fahimta ko to kaga bi'a tana da wannan akwai wani dan uwa da muka karatu ta ra Saudiya da ya dawo gida sai aka gayyace shi wata makaranta ta yan mata ya je ya lacca ya ce la haram haram ya ce sai haramun ne kuma yau ka kai wa mata na tadin saboda kawai ya dauki fasar waɗansu malaman matar eh. su a garin su tun daga primary level har zuwa university level na karatu babu yadda za a yi mace ta haɗu da namiji kuma a university mace za ta yi shekara hudu a digiri ta sake shekara hudu masters ka san saudiya su wani din karatu ake kamar a mutu in banda aka masters sai ka shekara hudu ka yi phd shi ma shekara hudu to za ta yi wannan shekarun gaba ɗaya ba su taɓa ganin malamin ta ba eh. suna wani daki haka a rufe shi kuma yana da wani daki can wajen da speaker suke jin yana magana eh, in za su yi magana su danna wani abu shi kuma ya ga wata jar wuta ta kama a can to wata za ta yi tambaya kenan su'al eh, a yi tambayar su <laughs> kaga da wanda ne sun yi karatu ya zo ce sai wannan a Najeriya ka san an rushe karatu kuma sai da da rufe jami'o'in ko kuma kar musulmi su shiga na ce masa kaga wannan abin naka ba zai yiwu a nan kasar ba yace shi kaza kaza kaza kaza sannan da dai ta tsaci sai gashi a cikin taxi an shigo taxi wata mace mai irin su din nan a ta dora cinya a kansa yace kaga ta ba tike da yanzu kai da kake ta ba za ka je kai <laughs> wa'azi ba kana ganin kamar ka je kai wani makaruhi ko ka aikata wani haramun yanzu anan mai kake ciki kuma ce larura da kai to da za ta kace Go. <laughs> ai dan doka yawa sai dai ka kare na ka amma yanzu a Najeriya ka ce yadda za a yi a Saudiya jami'o'i na musulmi daban ah, na ai na maza daban na mata daban ka ce sai an yi wannan a Najeriya sai dai a fasa karatu in ka ce kuma ya'yan musulmi bai halatta ba su je karatu a cikin irin wannan yanayin ka haifar da barna mai yawa sai dai ka sa su je amma ka sa su ji tsoron Allah kai musu wa'azi ka ja hankalinsu a yanzu din kuma ana samu cikin maza da mata waɗanda suke ka gansu kamalan ɗalibai a cikin jami'o'in musulmi suna nan da yawa masu tsoron Allah da kawa duk fitsarin take jami'a bata tasirantu akan su suna nan da an gansu duk shedancin yarinya in ta ga sun taho ta san ustaz ne sai ta kare kwana ta yi wani waje ta san fi karfin ta haka shi ma wani duk shekencin sa idan ya ga wata ta taho ya san wata sister ce ba shiga ba fita ga tanan da hijabin ta rikib da magana shi ma sai da ya kwana to wannan irin su ake bukata kawai a samar ta hanyar wa'azi da faɗakarwa da koyarwa to sai a samu gyara din a hankali a hankali an fahimci wannan ko ma yi wa kazumin alhadis wujubu salat al'idi hatta ala nisa ko mun karanta wannan fi zahir alhadis ala sharti an la yakhrujuna mutabarrijatin muta'attiratin li wurudin nahyi an zalika wa la'allahu mustahabbun to akan wannan magana ta tashi ne muke magana na biyu wujubu ijtinabil ha'id al-masjida li alla tulawwisahu wajabtin cewa mace dole ta nisanci masallaci don kada ta bata shi idan tana haila kenan daga ina ya fahimci wannan ya fahimci wannan daga cewa faliya ta zilna masallaci su nisanci inda musulmai ke sallah sai ya fahimci kenan ba za wannan na nuna koda masallaci ba su gaba amma musallafa fili ne a bayan gari inda ake yin sallah su za su nisanci wurin tunda su ba za su shiga sahu ba zama za su yi ba sallah za su yi ba in sun zauna a tsakiyar sahu za su sa sahu bai mike ba sai su nisanci wajen kenan amma a kafa hujja da wannan wajen cewa mai haila ba za ta shiga masallaci ba yana bukatar wani dalilin daban da haka suke cewa da hadisai da galibi da suke magana akan cewa ba shi halatta mace mai haila ta shiga masallaci ko dai ka samu gairu sahih ko kuma sahihun gairu sarih ma an kuna hadisun gaira sahih wa in ma an kuna sahihan gaira sarih wato ko dai ya zanto hadisin ba sahihi bane ba ko ya zanto sahihi ne amma bai fito karar ya bayyana matsalan ba fahimta aka yi dai wanda ta iya yi wa haka ne ta iya wa ba haka wani ba haka sai malamai suka yi sabani wajen shigar mace mai haila a cikin masallaci akwai malaman da suke ganin matukar ta yi kunzugun ta daura wani abu a jikinta ta yadda jini ba zai daga ba dan ta shiga ta wuce ba ta zauna ba babu laifi ko kuma in ta shiga ta zauna din ma saboda wata larura ta ta ji karatu matukar ta kimtsa jikinta ta yadda jinin nan ba zai daga babu laifi amma da bata kimtsa jikinta ba jini na iya daga wannan bai halatta shiga ba dan kar ta je ta sa najasa a cikin masallaci tunda jin haila na jisa ne an gane ko amma da jikinta tsaftsaf ta kimtsa jikinta ta yadda ba zai bata masallaci ba wannan babu kobe akan ta nan haka ba su mama ibnu usal da aka kamo shi yana kafiri na fursunan yaki a masallaci manzo Allah ya daure shi har kwana uku da kafiri da mai haila wanne wani ne cewa kare shiga masallaci ai kafiri ne mun bai ba wani kare shiga masallaci tun da nasi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna amma ka tsara shi a masallaci kwana uku ana kawo masa tuwo daga gidan manzon Allah ko ana kawo masa abinci daga gidan manzon Allah yana kafirin sa kuwa an gane ko na uku anna anna musallal idi lahu hukmul masajidi wurin sallar idi hukuncinsa daidai yake da hukuncin masallaci wannan ma ba za mu sallama ba domin idan muka ce haka yanzu duk wanda ya bi masallacin idi zai wuce sai ya tafi masjid haka ne to kaga za a ce haka domin in an ce hukuncin masallar idi shine hukuncin masallaci ma'ana duk kuma ka iya itikafi a wajen kawai ka je inda ake sallar idi ka yi itikafi kaga ba zai yi ba shi yasa wani lokacin malamai sukan saki magana amma ba sa hararo da gaggawa lawazim dinta kamar yadda na faɗa da tasirin mazhaba da tasirin environment din da mutum ya tashi akai dina yana tasiri cikin rubutunsa yanzu wani ya tashi a kasarsa haka ne to zai ga cewa ba zai iya saba malaman kasarsa ba zai rubuta abin da aka saba je kare faɗo na ba ce ba haka ba shi yasa akwai abin da ke kira aljara'atul ilmiya jarinta a fagen ilimi ta yadda in ka karanto ka gamsu ka nutsu da bincikenka ka fasa kwai kawai illa iyaka a ce kai ka fara faɗa kai kuma ka ce ga references ɗinka ko kuma da kuka ce ba haka ba burhana kuma in kuntum sadiqina a lokacin sai dai a koma daga gefe a yi zage zage amma ba za a iya kawo ma dalili ba to shikenan ka yantar da sauran mutane da da duk suka ji su a cikin kurkuku suka ji ka faɗa ka faɗi hujja kuma ka ce wa kishiyarka ya kawo hujjar da za ta rushe taka kuma ya kasa shikenan ka yantar da sauran mutane su ji a ashe duk barazana ne ma ba hujja abin أن الحائض غير ممنوعة من الدعاء وذكر الله ما يهيلا فا بأهنة الدعاء با بأهنة ذكر الله با wanda karatun Qur'ani na cikin zikirin Allah za ta iya karatun Qur'ani na biyar fadlu yawmil idi wa kaunuhu marjuwan li ijabati du'a'i wa sama'in nida'i min al-aliyyi al-a'la falalar ranar idi da kasancewar rana ce da ake fatan ansa addu'a a cikinta da kuma jin kiran mai kira a cikinta min al-aliyyil a'la daga madaukaki mafi daukaka shine Allah madaukakin sarki da haka idi dai akwai alkhairai mai yawa tare da idi rana ce ta ci rana ce ta sha rana ce ta zikiri rana ce ta sadar da zumunci kuma rana ce wadda albarkatu ke sauka ana amsa addu'a cikin ranar idi an gane ku to wannan ina jin shine karshen hadisi a wannan babin kuma akan sai ya kamata mu dakata abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya shi mana gobe sai mu ci gaba in Allah kuma bana a kira sallah sana'a ta tambaya mai tambaya ta farko na cewa shin ya halatta a zaɓi musulmi da ya taɓa zaluntar jama'a idan suka tsaya zaɓe da wanda ba musulmi ba wato musulmi ne azzalimi da kuma kafiri sai suka tsaya takara ko shakka babu musulmi za a zaba ba za a zaba kafiri ba domin duk zaluncin sai an kwatanta da kafirin to kafirin fa illar da kafirin yake ciki ta kafir sai ma Allah ta fi muni sama da zaluncin da wancan musulmin ke ciki hakan ba wai yana nuna musulmin zaluncin da yayi yayi daidai ba ne Hmm, da baki baki da dai baki kirin gara baki baki ne kawai ne bambanci wancan baki kirin tun da shi arne ne wannan kuma dan baki baki haka to gara shi sai dai a nan gurin tun farko abin da ya kamata ku yi ne kar ma ku kyale azzalumin ya tsaya sai ku nemi wanda ba azzalumi ba ku hana azzalumi tsayawa shine magana wannan kuma yana cewa gaskiya ne idan ranar idi ta zace da ranar juma'a wato juma'a ta faɗi kenan ba wai juma'a ta faɗi da ma'anar mutum ba zai yi ta bane a'a wajabcinta ya faɗi ya zama mustahabbi idan idi ta dace da juma'a to wajabcinta ya faɗi a kanmu ya ta zama mustahabbi wanda ya ga dama ya tsaya gida ya azhar ba sai ya je idi ba sai ya je juma'a ba komai a kansa wanda kuma ya je to yana da lada yana da farla haka manzo Allah faɗa cikin hadisi yace man sha'a falyati wa malla fala yati wa inna mujammi'una aka ba sai sai wanda ya ga dama ya je juma'a wanda bai ga dama ba ya zama sa gida amma mu dai zamu tafi juma'a haka manzo Allah ya faɗa yace mu dai zamu tafi juma'a sai wannan ya nuna mai zuwa ya fi rashin zuwa amma idan mutum ya zauna bai je ba ya da laifi a wannan hadisi ne mursal mu ma mun yi wannan zafin kan a cikin fiqh suna muka gani shekara ta bakwai da ta wuce kawai da muka yi sallar idi shikenan ban fito ba sai da asar hadisi ne mursal yana nan mai fiqh suna ya kawo shi da idi ne eh shi ne na faɗa maka mu ma mun yi wannan zafin kan ka kaza daga kuntum min qawli famanna Allahu alaihi kawai da magani cikin fiqh sunna an ce kawai duk wani inda idi ya ci karo da juma'a to da zaran kayan sallar idi azhar ma ba sai kayi ba taran nan sai da asar kawai muka ce kowa je gida ya barci kamar sahabul kafi ba zai farka ba sai da asar a ce hadisi ne da'ifi kantara abdullahi bin zubair yayi abdullahi bin zubair shi ko menene shi sahabi ne ko tabi ya kuka yi baki biyu wani ce sahabi wani ce tabi sahabi ne ba an zai shi ne jaririn farko da aka haifa a madina ma'ana ka yana yaro karami manzo Allah ya bar duniya to aikin sa sai zama hujja kaddara yayi kuma wa ce ruwaya zuwa gare shi ta inganta kaga abu biyu ake bin ka baki na farko riwaya zuwa gare shi ta tabbata na ɗaya kenan na biyu shin aiki daga cikin ayyukan sahabi qaulus sahabi hal huwa hujja malaman usul sun yadda qaulus sahabi su bi hujja to idan shi ya ce ya halarta idan mutum idan mutane suka rasa sallar juma'a ya halarta su haɗu su yi jam'i na sallar azhar ya halarta tun da lokacin ta nan bai fita ba sun su malama sun ce idan mutum ya sallar idi ranar juma'a ba zai sallar ba zai sallar juma'a ba wannan dai magana sai yanzu ce sake mai tuwa kenan a kan zaben mace a siyasa bai kamata ba to yaya za mu yi idan mace musulma ta tsaya ita da wani arne a takara ni idan ni ne a mazaɓar ba zan yi zaɓe ba kawai ba zan yi ba dan na tabbatar in na zaɓi mace na saɓa wa manzan Allah in na zaɓa arne ma na saɓa wa manzan Allah to ba zan yi wannan zaɓen ba dan koma gefe guda eh me ya amfanin da matar za ta yi maka manzan Allah ce in ma kun shugabatar da ita ba za ku yi nasara ba shikenan sai ka ce a'a zan Allah sai mun yi nasara kuma tun farko idan ma mace ta tsaya kamata yi ku hana ta ta hanyar wa'azi da faɗakarwa ta hanyar wasiku ta hanyar rubuce-rubuce ta hanyar ku fito da wani ɗan takarar da tun a primary ma election ya kayar da ita yi ne magana da za ku yi amma kawai kuka za ku zara ido kowa koma gida ba bai da al'amura su gyaru da haka sai an tashi an yi abin da ya dace a yi na'am ta sallah to shi kenan ah, me ai suna ne kawai ba wani abu aka ce a yi ba na ibada suna ne kawai suna shi kenan matsayin sa shirin can kenan na eh wajibi ce sauraron ta ta ide ko ba wajibi ba ce hudubar juma'a tilas ce ga wanda ya zo masallacin ya saurare ta na'am na'am kai membari ya halatta ba lallai na sai da ce ba a to bai dace da suna ba kenan ya kamata ya kai uku eh bai kamata ya wuce uku bai kamata kuma ya kasa kawa uku ba ta wannan magana mun mun gama ta kan kallon da bai nan ba zai na ban ji ba sallan nazar da bayan ya yi abin da ibe sai bai sallah ba zai bayar sai bai juma'a ba zai azhar mana dole ne azhar a wai daga baya ne yanzu ya fahimta sai dai kiyaye nan gaba kuma lokacin daga ka ya riga ya wuce sai dai kiyaye a gaba babu wani hadisi da nuna cewa za a iya yin sallar nafila kafin idi ne idan mutum ya sami sauki bayan da baya da lafiya zai rama azumin da ke kansa kwarai azumi da ya wuce mutum zai rama da nasin qur'ani kuma kan minkum maridan aw da safarin fa iddatun min ayyamin ukhra zaka rama shi sallah ce ake da ai nan gurin mara lafiya kace kawai kaga mara lafiya ba za mu fahimci mahaukaci ba amma idan ana nufin mahaukaci da sallah ta wuce suna cikin halin hauka ba zai rama ta ba domin lokacin da ke cikin halin hauka baya cikin masu hankali al'ukala wanda al'akala kuma shine manazu taklif sai in kana da hankali ne ake cewa yi sallah da saboda haka shi ta wuce shi lokacin baya da hankali dan haka babu ramuwa a kansa ko na menene in dai baya da hankali sai dai ya rage na idan mutum hauka ne ya same shi na aljan ya taba shi ko kuma a'a shine ya je ya sha kwayoyi har suka haukatar da shi kaga nan gurin bayan baya da sallar akwai zunubi a kansa wancan kuwa sallar ta riga ta wuce ba zunubi a kansa mutum shi ya zama sababin haukata kanshi da kanshi kenan na'am wato mai sauke wannan akwai bambanci tsakanin in ɗauki wani abu na alkur'ani in karanta a matsayin tilawa tilawatul qur'an da kuma in karanta a matsayin addu'a yanzu da ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar tilawa ce wannan ko addu'a amma ba aya bace ba dan nayi wannan cikin sujada ba komai a kaina da ka sa an karasa maka mana ka sa kake gaggawa cikin hankali domin idan da tilawa ce sai ta ganni tunda manzala ce laysa minna man lam yataganna kaga idan tilawa ce suna ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai yi taganni dan manzo Allah ce laysa minna man lam yataganna bil qur'an duk wanda baya rena qur'ani baya cikin mu amma tunda na dauke ta ne a matsayin addu'a ba wani taganni rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga addu'a ce wannan Eh, ita wannan aya din Allah ga kamar asiga ta ba da yace in ta'azzibhum fa innahum ibaduk eh. wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim eh. addu'a iri nawa ce ba akwai du'a ibada da du'a fasara ba du'a ibada ce du'a ibada yadda ita du'a ibada yadda ita yanzu idan ka karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin me na roƙo ce amma manzo Allah ce ba wani bawa da da wata bukata za ta taso masa roki Allah da ita face sai Allah ya ansa masa da annabi ayyub yace rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin me ne roƙo nan kawai labarin bukatar sai ya ubangiji cuta ta kama ni kai ne da yayyan masu rahama amma sai Allah ce fasta jabna lahu fa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin nafila yana da lada idan an gama sai ya magarbarsa sai kuma ya isha idan sai yanzu shi nafila yi ka fahimta idan ya wannan ya halatta ko ya bi su da niyyar magariba idan an yi a ta uku lokacin da za a tafi ta hudu sai ya zaman sa ta tahiyya tsaya na jiran liman har sai liman ya zo ya yi ta hudu ya yi sallama sannan ya sallama in ya wannan yi. sallar isha tunda shi magariba ce so kuma isha ita ce magariba kuma a uku malam na'am eh? kamar ya gabar da sallar idi zai cika ɗayar bai samu sallar idi ba ya halatta ya a gida ko shi kadai ne rakau in biyu ya faɗi wa zai hudu a guba inda ba a da yace na rokawa al'umma ta ne shafa'a ba lallai ne ya zanto cewa wannan addu'ar ita ce ta kunshi roka shafa'ar ba a cikin su kuma ya yi wani abin ban ba wannan ya ta yi ba sai dai ta zanto wannan galibin abin da yi ne ka fahimta ai eh. amma a lafazinta ba maganar roƙon shafa'a a na akwai ɗazu da safe lokacin da muka yi latta na ba da sanarwar cewa akwai daga cikin wata 'yar uwa da musulunta ta sai wani mutumin nan garin ya aure ta kamar da ta bada bayani suna zaune a can a wani kauye kusa da Abuja sai ya ce zai taho ganin gida shikenan daga nan kuma labarin sai yanki ta neme shi duk inda ya kamata ta zai lokacin da ta zo nan garin neman sa ba wani cikakken adireshi za ta je ta neme shi ga ta kuma da juna biyu kuma can yan uwanta duk kafirai ne to tun da mutum sai sai na rubuta mata takarda daga nan zuwa ga waɗansu yan uwa a jos cewa da Allah su duba yiwuwar taimaka mata cikin ikon Allah wani dan uwa ya rike ta ya kama mata ɗakin haya tana zaune har ta haihu ta haifi gwaye guda biyu ɗaya namiji ɗaya mace duk ana ta binciken neman mijinta har yanzu babu labarinsa to zama na yau da gobe shi dai ya yi iyakacin abin da zai iya yi tunda ya rike ta har kusan shekara guda daga baya ce shi dai sai dai ta zo nan gurin kuma ta nemi labarin mijin nata da za su taho daga can sai wata makauciyarta kuma ta ba ta adireshin gidan waɗansu yan uwanta a nan ta je ta sauka a wajen da ta ta sauka a nan gidan wannan yan uwan nata aka nemi dai wannan ba Allah ba ganshi ba karshe ta je kotu ta je kotu kuma alkali ya bi dukkan hanyoyi nashi ya ba ta takarda ta take cewa ta iya yin idda ta aure to tana zaune a gidan wannan bawan Allah tana yan aikace aikace haka da da suke wanda za ta iya dan samun abin da ta wannan suna taimaka mata sai kuma shi mutumin suka rabu da matarsa to kaga yanzu ba ta da wurin zama kenan dan ba ta zauna gidan mutumin da shi ba mijinta ba kuma ba ya da miji dan saboda haka yace gaskiya sai ta yi tunanin kuma inda ya kamata ta koma tunda shi ba zai iya zama da ita ba ba ya da mace kuma yana da 'ya'ya waɗanda suke suma manya to a cikin wannan halin take ciki da yanzu kusan a notice take ciki na cewa daga nan zuwa sati daya ta san inda dare ya mata to take cewa babban abin da take bukata ita abu ne guda biyu na farko ko da mai aiki a ɗauke ta ko wanke wanke ko wani aiki da gida dan zai ta samu abin da za ta rinka ci ita da ɗanta na biyu kuma fatan ta samu mijin aure ta aure a gaskiya daga bara zuwa bana ni dai a yadda na jarrabi halayenta da kuma can waɗanda na tura wajen su suka rike ta har tsawon shekara guda duk sun ba da kyakkyawar shaida akan ta tsakani da Allah to shine da labarin na zo ta sake zuwa na ce to ba abin da zan yi kawai shine in sanar da mutane a masallaci dazu a lakta da muka da saka na sanar da mata yanzu kuma zan sanar da maza da haka duk wanda yake ganin zai iya taimaka mata ko dai wurin da za ta zauna da abinci ko kuma zai dauke ta a matsayin ta aiki a gidansa ko wani abu wuri dai da ya dace ko wanda zai aure ta duka dai cikin waɗannan bukatu za a iya bi ta kan jami'ai na wannan masallaci an fahimta ko wannan shine sanarwar da yake wanda yake da dukkan wani bayani tun daga yau cikin dare zuwa gobe zai iya neman bayani a nan jami'ai na masallaci su ba na da sauran waɗanda aka san suna gudanar da harkokin masallaci na yau da gobe Allah shi taimaka mata Allah kuma ya kawo mata sauki cikin matsalarta gobe ina jin ba umdatul ahkam zami ba wani abu da ya zami wani abu zami sai in kun zo gaban kwaji ko menene amma lallai akwai wani abu <laughs> Allah shi kai lafiya abinda wannan ke nufi ku yi sallah a gidanku duk mai kiran sallah ya halatta ya faɗa haka yin ana ruwa idan ya zo wajen hayya ala sala hayya ala sala ba zai faɗa ba sai ce da mutane sallu fi buyutikum sallu fi buyutikum wannan hadisi yana cikin sahih bukhari yace amma idan ka ce ashhadu Allah yace amma duk abin da ya rage na kiran sallah zaka faɗe su daidai sai waɗansu daga cikin mutane suka ce haba Abdullahi da Abbas wannan wani sabon addini ne sai ce wanda ya fi ni alheri ma an yi a gaban sa bai hana ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yayi kuke dauka ba ku dauko abu daga rayuwar manzon Allah ni ko daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na dauko dan saboda haka ba na so in matsantawa mutane su taho cikin tabo su taho cikin jagwalin ruwa da haka nace su zauna a gida su yi sallar su irin yadda annabi ya ce a zauna a gida a yi sallah in ruwa ya taso baya ga haka akwai bukatar ranar juma'a idan lokacin sanyi ne to sai a yi sallah da wuri idan lokacin zafi ne babu laifi a sassauta har karfe biyu har biyu da rabi saboda rana ta dan fara yin sanyi amma lokacin sanyi kuma sai a yi da wuri wannan in an yi karfe daya in an yi sha biyu da rabi ma matukar rana ta bar tsakiya magana ta riga ta kare sallar juma'a dai ta halatta daga cikin hukunce hukunce mutum ya sanya tufafin da ya fi kowanne kyau a gidansa in san samu ne ka sanya fari in ba fari ba kowanne yayi amma ki fari manzon Allah ce wato mafi kyawun tufafin ku sune farare fararen tufafi domin da su ne kuma za a binne kuma bayan kun mutu wato shi farin tufafi to don saboda haka yana da kyau mutum ya sanya tufafi mafi kyawun tufafin da ke gidansa kuma idan zai zama fari to wannan shi aka fi so dan Allah ya ce ya bani adama ku zuzina takum inda kulli masjid haka Umar dan Khattab wato wannan aya tana cewa ya ku ɗan adam ku riki adam ku wurin kowane masallaci Umar dan Khattab wata rana ya ga wata riga ana sayarwa kofar masallaci mai matukar tsada sai ki ta manzon Allah ina ma zaka sai wannan rigar saboda ranaku biyu rana ta farko ita ce juma'a rana ta biyu kuma idan zaka tare manyan baki sun zo maka bai dace a ganka da kaya na yau da gobe ba sai manzo Allah ce eh abin da zai hana ni in saya tufafin alharir ne tufafin alharir kuma shi tufafi ne na waɗanda ba su da rabo a ranar lahira sai imam ibn hajar al-asqalani yace kaga annabi ba yana musun ayi ado ranar juma'a bane ba yana musun ayi ado in za a tari baki bane ba abin da yake masa musu tufafin na alharir din wanda shine bai halatta wa mazaje su sa sai dai mata kamar yadda zinari bai halatta wa mazaje su sa sai dai mata baya ga haka akwai bukatan ka sanya turare akwai bukatan ka goge bakin ka kai aswaki kafin ka zo juma'a amr bin sulaim al-ansari yace ina mai bada shaida abu huraira yace ina mai bada shaida Manzan Allah yace wanka ranar juma'a tilas ne kan kowane baligi sannan kuma an yi sanna ya kankare da tun haƙoransa wa an yi masa tsiban in wajada lalle ya kokarin ya samu turare kuma ya bulbula a jikinsa kafin ya zo masallaci sannan baya da haka da zaran an yi kiran sallah mutum ya fuskanci masallaci kada ya bata lokaci tunda Allah ya ce wa zarul bai'a Abdullahi da Abbas ce ba ma al bai'a ba dukkan wani saye da sayarwa ata bin abi raba yake cewa dukkan ma wata sana'a da mai kira da tela da girsai da dukkan mai wata sana'a dole idan an yi kiran sallah a lokacin haramun ne ya ci gaba da yi duk abin da ya samu na lada a wannan sana'ar bayan ko an yi kiran sallar da za a fara hudu ba to ya zama masa haramun kenan sana'a na bukata idan mutum zai je masallaci je da wuri in ya san yana son sahun gaba ko yana son sahu na biyu ko yana son sahu na uku ko makamancin sa amma idan mutum ya zo daga karshe to sai ya tsaya inda sahu ya tsayar da shi amma ya ketara ya ketara ya ketara har ya zo wani wuri to wannan kuma bai halatta ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani yake cewa lalle lalle idan za ku zo masallaci to ku zo cikin lokaci ku zo cikin lokaci duk wanda ya wanka ranar juma'a yayi tsarki ya shafa mai ashe ya halatta a shafa mai ya shafa turare in ya samu ya tafi da wuri kuma bai raba tsakanin mutum biyu ba raba tsakanin mutane biyu wani zai zo a latti sai ce da Allah malam matsa da Allah malam matsa ya ture ku ya shiga tsakiyar ku wani kuma zai zo a lati sai ya ta tsallake sahu har sai ya tsallake sahu biyar shida ya je gaba can ya dira to shi ma wannan duk wato manzon Allah ya hana cikin wannan hadisi yace in mutum ya zo da wuri bai tsallake kowa ba ya sallaci abinda Allah ya kaddara zai sallata sai malamai suka ce kenan ba adadi in kai raka hudu in kai goma in ma ashirin ka samu daman yi kafin liman ya fito duk ya halatta ranar juma'a yace to in har yayi haka za a gafarta masa tsakanin wannan juma'ar da ɗaya juma'ar sannan kuma ranar juma'a ba za ka tashi wani ba kai ka zauna a wajen in wani ya tashe ka kuma ba za ka in wani ya tashi dan kai kai kuma kar ka zauna sai a zauna sai dai ka matsa in zai yi in ba zai yi ba kuma in koma baya wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya zo juma'a in yi riski ruku'i na raka'a karshe to ya sami juma'a da ran ka zo ka samu liman an yi a daya ana ta biyu har an yi ruku'i liman bai dago daga ruku'i ba kai kabarta ka shiga to ka samu juma yanzu idan aka yi sallama sai ka tashi ka ciko a daya sai ka zauna kai sallama amma idan ka zo ka samu an riga an dago daga raka a karfe kawai liman ya riga ya tafi zama ko yana cikin tahiya to dama za ka shiga da niyyar sallah azhar kai kabbara sai ka zauna idan liman ya sallama sai ka tafi ka kawo raka'o'in ka guda hudu wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin وهم يا الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله